To ta da fatan ku ne lafiya barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan marice kan mitoci 20, 26, 31, 42 da 61. A Nijar a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma ni a birnin kwanni sai a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. To jima barka mu da wani Ali Mustapha na sakwato ne ta da Maryam Dauda a nan Washington DC muke shirin gabatar muku da shirinmu na ƙarshe a wannan rana ta Alhamis. To bayan labaran duniya za ku ji cewa sarakunan jihar Borno sun ce a maido musu dan majalisar sanar da tara da aka dakatar a majalisa din. To muna kuma da rahoto kan wata sabon cuta da ta bulla a jihuri Nijar wacce alamominta suka hada da na farko akwai masassara akwai ciwon kai akwai amai akwai kuma idanu da muka ce suna launi masara masara kuma yana sa ciwon ciki To daman da wannan rahoton daga Nijar za mu yi shimfiɗa na neman jin ra'ayoyinku kan waɗannan sababbin cututtuka da ke tawayen bulla a ƙasashen na Afirka a kwanakin nan. Me yake janyo su ne? Akwai mafita ya za a tankare su. sannan ko bayan wannan muna da shirin labaran wasanni daga najeriya a duka sai bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran masu gwagwarmayar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya sun ce manyan jami'an da shugaba muhammadu buhari ya dakatar daga bakin aikinsu matakin farko ne suka ce akwai buƙatar a kai ga matakai na gaba A jiya Laraba shugaba Buhari ya dakatar da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa da ƙasa ta Najeriya da ake kira NIA a takaice, Mr. Ayo Oke, wanda ke da hannu a badakalar kuɗi sama da wato sama da dala miliyan 40 da aka gano a wani gida a Lagos da kuma sakataren gwamnatin ƙasar David Babacir Lawal, wanda ake zargi ya karɓi kuɗaɗen kwangilar bogi. A cewar shugaban wata kungiya mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya, Abdulkarim Ɗayyabu, tuntuni ya kamata a dakatar da su. Shi kuma Abdulmajid ɗan Bilki Kwamanda, wanda ɗan jam'iyyar APC ne, ya yaba da matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka. 'Yan kungiyar alshabab da ke Somaliya sun yi barazanar ladabtar da iyayen da ke tura 'ya'yansu makarantun boko da jami'o'i domin ɗaukan darasi. a wani sakon rediyo da aka naɗa mai tsawon minti 26 wanda gidan rediyon andalus na 'yan kungiyar ya fidda mai magana da yawon kungiyar aladere ya ce makarantun boko na koyar da hanyoyi ko maradan abin da ya kira na shedanci da ke sa yara na kaucewa addinin islama ya yi kashedin cewa duk wanda ya shiga waɗannan makarantun ciki har da malamai da iyaye za su fuskanci abin da zai biyo baya ba tare da ɓata lokaci ba dai gwamnatin somaliya ta yi watsi da wannan saƙon kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta jefa wa iran da 'yan hezbollah magana a yau alhamis tana mai cewa amurka za ta ɗauki mataki akan barazanar da suke haifarwa a taron wata-wata na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da aka yi wanda ya mai da hankali a kan batutuwan gabas ta tsakiya musamman ma a kan batun isra'ila da falasdainawa ms nikki haley ta ce ya kamata kwamitin ya mai da hankali a kan sauran barazanar da yankin ke fuskanta ya kamata mu fara da manyan masu alhakin wannan rikicin wato iran da kuma kungiyar hezbollah da ke kawaye da ita iran ɗin in ji ms haley wacce take nufin kungiyar shi'a da ke lebanon kungiyar da amurka ke kallo a matsayin ta 'yan ta'adda ta kuma ce waɗannan biyan sun yi zagon ƙasan da ya haddasa tashin hankali a yankin ta hanyar ayyukan ta'addanci da yin amfani da ƙarfin soja waɗannan zafafan kalaman na jakadiyar sun zo ne kwana ɗaya bayan da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya caccaki iran yana mai cewa duk da cewa kasar ta kiyaye yarjejeniyar da manyan kasashe shida suka cimma a shekarar 2015 yarjejeniyar ba ta hana iran damar yin makaman nukiliya ba a yau alhamis a jakarta babban birnin kasar indonesia mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya sanar da cewa shugaba donald trump zai halarci tarurrukan koli guda uku a nahiyar asiya a cikin watan nuwamba Mr. Pence wanda ke ziyarar kwanaki goma a nahiyar ta Asiya ya ce shugaba Trump ya shirya zai halarci taron kolin kungiyar haɗin gwiwa Amurka da ƙasashen kudu maso gabashin yankin Asiya da ake kira ASEAN a takaice da kuma taron kolin ƙasashen gabashin yankin Asiya da za a yi a Philippines sai kuma na kungiyar ƙasashen APEC wanda za a yi a Vietnam. To da Maryam Dauda ta kaya muna labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Borno Najeriya inda sarakunan gargajiya suke neman a maida musu da wakilinsu sanata Ali Indomi da aka dakatar da shi daga kujerarsa ta majalisar dattawa. mai alfarma sarkin shani da ke kudancin borno alhaji muhammadu sunusi mai lafiya ya kira ga majalisar dattawan najeriya da suka gauta janye dakatar da suka yi wa da majalisar dattawan wato sanata muhammad alindumi sanata muhammad alindumi dai ya fuskanci dakatarwa da gwajin majalisar dattawan ne a watan jiya sakamakon abin da suka kira rashin da'a da ya nuna wa majalisar basarakin ya ce sanata alindumi yana wakiltar su ne kuma su suka tura shi wakilcin nasu da aka bai ga dalilin da zai sa wannan yan majalisa su ce sun dakatar da shi ba don kuriyan ƙananan hukumomin tara ne na kudancin borno suka zaɓe shi ce kuma su suke da yancin cewa ba sa bukatar sa a majalisa alhaji mai lafiyan ya ce idan mutum ba kai ka aike shi ba baka da hurumin cewa ya dawo daga aikar da aka yi masa don haka suna jan hankalin shugaban majalisar wato sanata bukola sarake da sauran yan majalisun da su gaggauta janye wannan dakatarwa da suka yi masa an wannan da cewa abin da za a yanke a cikin wannan lokaci da wasu suka yi nasu son zuciya a ranar na nan kam ni na ɗauka cewa ai baka aike ni bakan baka da daman kuma ka ce min na koma mu da muka aike ka baka mana laifi mu kai da muka aika kuma mu ne da na 'yan najeriya don kana mu ne kuma najeriya gaba ɗaya ita ne constituency ka a yayin da ake wannan zama muna kira wa majalisar dattabai na najeriya don allah su gaggauta janye wannan dakatarwa da suka wakilcin mu. Sanata Mamman alulumin dai ya rasa kujerarsa ne na matsayin shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa kafin daga bisani majalisar dattawan Najeriya ya dakatar da shi har na tsawon watanni shida wanda kuma sanatin ke ci gaba da hakikance cewa babu wani laifin da ya aikata aka dakatar da shi kuma ko da ma an dawo da shi ba zai dakatar da farin abin da ke hangowa ba ga ma dai irin bayanin da Sanata alulumin yi a wani taro da a gudanar a garin Shanin. Ya zamanto idan kai mai faɗan gaskiya kai ne kamar farin bera amma ni abin da Allah ya sa na bani karfin gwiwa shine a zama musulmi Allah ya ce ka tsaya a kan gaskiya ko sa a ɗauran Gara in tsaya a kan gaskiya wanda shi ne talakawa suke so a yi min duk abin da suke so ko gobe sun mai da ni zan sake faɗan gaskiya sanata muhammad alinu mai kenan dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazaɓar kudancin borno ke bayani game da dakatar da majalisar dattawan suka yi masa kuma ci gaba da hakin cewa da ke yi da cewa ba zai fasa abin da ya yi niyya ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To gaishe ka Haruna, to a kwanakin nan mu na Afirka irin su Najeriya da Nijar suna ta fama da sababbin wato sababbin cututtuka iri-iri irin su sankarau da irin wanda ba saba gani ba. Yanzu kuma kwatsan sai muka ji an ce an samu wata sabuwar cuta da ta bulla a garin Difa na jihuriyar Nijar. To bayan kun gama jin wannan rahoton da za mu kawo muku yanzu akan ita wannan sabuwar cutar ta difa za mu buɗe mu na waya ku kira mu ku gaya mana ra'ayinku akan me yake jawin irin waɗannan cututtuka ne ya za a yi da su ya za a tunkari matsalar yanzu bari mu ji rahoton tukuna Le district sanitaire de Difa a entrepris une investigation poussée Ministan kiwon lafiyar al'ummar Nijar Dr. Ilyasu Idi nasara kenan a taron manema labaran da ya kira domin bayar da tabbacin bular annobar cutar anta da ake kira hepatitis viral nau'in A a yankin Difa. Biyo bayan bayyanar sakamakon binciken da ƙwararru suka gudanar a Institut Pasteur na Dakar ƙasar Senegal. daga barkewar wannan annoba kawo jiya laraba 19 ga watan afrilu cutar antar ta halaka mutane kimanin 25 akasarinsu mata ne masu juna biyu in ji mumuni muhammad jami'in hulɗa da 'yan jarida a ma'aikatar dakile annoba direction de la riposte eh, daga lokacin da aka soma samun wannan masu wannan alamu wannan ciwon zuwa ranar yau 19 ga watan april 2017 an kilga mutum 86 masu alamu wannan cutar wanda daga cikinsu Eh, mutum 25 suka riga mu gidan gaskiya cutar anta nau'in e ko kuma e hepatit viral e da akan iya ɗauka a ruwan sha wacce kuma marasa lafiya kan iya gogawa dukkan wanda ya mu'amala da shi kan bijirowa ne da alamomi kamar haka na farko akwai masassara akwai ciwon kai akwai amai akwai kuma idanu da muka ce suna launi masara masara kuma yana sa ciwon ciki wajen mata masu juna yana sa su su samu suna jin ciwo a mara su kuma 'yan malati suna yin tsari tsanwa wannan ciwon shi dai illa shi babba ya yi kawo rashe-rashe a wajen mata masu juna to a kan haka ne ministan kiwon lahiya yake kiran mutane da su yi taka tsantsan da cewa duk wanda aka ga yana da wannan alamomin da muka zana a garzaya a kai shi gidan likita mai kusa inda zai samu magani kyauta saboda haka hukumomin kiwon lafiyar al'ummar nijar da haɗin gwiwar hukumar abokan hulɗa suka ɗauki matakan gaggawa a duk inda jiha ko kuma a nan kwamiti na ƙasa ana gabatar da ayyuka don saboda a ƙara lazari bisa abubuwan da za a yi da a shayo kan wannan matsalar yankin difa wanne tun bayan barkewar rikicin boko haram ke samun bakuncin dubban 'yan gudun hijira na ciki da wajen ƙasar ta nijar na cikin wani hali na bukatar musamman dalili kenan da dan majalisar dokokin ƙasa daga mazabar wannan yanki alhaji bulu mamadu ke kira a kara tsaurara matakai ba al'umman da na difa na da da aka sani ba ne yau ta limka so goma koko in ce ma so ishirin kenan mutanen na suna da bukata mun sani suna da bukata mun shaga gaya ma minista ya yi kokori shi amma hatta kuma gwamnati za mu gaya mace su kara kokori balle ga yanzu lokacin zahi ya zo nan mutane suna cikin rana kowane cutuka yana ya faru a cikin jihar Kindifa. Yanzu haka tawagar jami'an kiwon lafiyar al'umma a ƙarƙashin jagorancin ministan kiwon lafiyar al'umma na kan hanyar su ta zuwa yankin na Difa domin ƙara wa jami'ai ƙwarin gwiwa a yakin da aka kaddamar da wannan annoba ta cutar anta hepatitis viral A ko kuma nau'in E. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka Malam Suleiman to kafin mu kai ga jin ra'ayoyin ku kan waɗannan cututtuka da ke ballan mana a nafiyar Afirka da yadda za a yi da su bari mu ji wannan. dariya zami baccin kamar shan bayan mata kuma yanzu mahaukata za ka mai da mashatan zamani ana dariya babu hujja maza na duniya ku dariya ka dai kai in kana yi maza na duniya ku yi murmushi ku daina mugun tagumi tagumi sai abin da ya ci gaba ku daina mugun tagumi waga wakal ta ku ce ku daina mugun tagumi shata yau an tuna da ku Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe layuka mu domin ɗaukar ra'ayinku game da wannan al'amuran ikon allan cututtuka iri-iri da suke ballamana a Najeriya da Nijar da sauran ƙasashen mana Afirka. Bari mu share fage a jihar Anambra. Salamu alaikum. Halo? Eh daga ina kake kira ne? Daga jihar Anambra. Mhm, to ai shine muka ce bari mu fara da kai wane ne mai sunanka? Sunana Ibrahim Babangida. To, to, Ibrahim Babangida ba dai shugaban kasa mai na daɗin ba ne yake kira muku? A'a wannan dai <laughs> ba shi ba ne. <laughs> To, Bala Ibrahim, me ra'ayin ka ga wannan magana? E to dama ni na kira ne kawai na jingina muku da labarin da kuke bayarwa gaskiya ina jin daɗin ku na gode. To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske to bari mu je nasarawa mu ji ko za mu samu ra'ayi game da wannan cututtuka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum suna na shafa kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Aliyu barka da aiki editor. Malam shafa na lafiya. Alhamdulillah Malam Aliyu Allah ya tabbatar mana da alheri kuma wannan cututtuka da yake dame mu tsakanin Najeriya da Nijar Allah ka kawo mana sauƙin shi. Me kake kake ji yake janyo su ne yanayi ne ko menene? Eh akwai yanayi Malam Aliyu kuma amma a gaskiya shugabanni ya kamata su waya ma da talakawan kasashen su kai. Hmm. Saboda musamman gaskiya Malam Aliyu ka san yanzu an shiga zafi. Hmm. Kuma mutane a gaskiya za ka ga mutane za su shiga ɗaki su kai su hudu su biyar su da kansu a wuri ɗaya. to hmm. kuma yanzu tun da zafi ne kaga dole za a samu wannan damuwan to ya kamata su kiwon lafiya na kasashenmu nan guda biyu ya kamata su yi yawo su waye ma da talakawa kai inda ma da wani rigakafi ya kamata a bi talakawa duk a rika musu kuma ana rika musu jawabai inda za su fahimci inda lamari yake da fatan za mu samu gyara cikin wannan kasashe namu guda biyu kuma Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya ku tashi lafiya na gode. To mun gode Shafale. To bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum. Mala Aliyu barka da lasariya wa alaikum salam. Da alaikum salam. To sunana Murtala da ina kiran ku da gare da gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala barka dare. Me kake ji ya zamu da wannan sababbin cututtuka da suke ta bulla mana? Eto eh, gaskiya na farko dai dole ne mu tashi mu dinga abin da ake kira wayar ke mutum. Hmm. Inda ya zo mu fara tafawa kafin hukumomi su shiga to kuma hukumomi fa kamar za mu ce fa to fannin lafiya fa da gaskiya na kasashen mu kamar san gaza kenan hmm. gashi ana ta ana ta faɗa kungiyoyi na duniya da suke bada taimakon tallafi harkar lafiya hmm. haka za su ga kamar su shugabanni ba sa komai da kuma kungiyoyi na tallafawa kenan ya kamata su kara ƙa'imi kin ga ya kamata a ce tsofaffin cututtuka masu huce a ce ba wani cuta kuma ga sababbi na shigowa ba san kansu ba to don muna dai addu'a duka Allah ya kawo mana sauƙin shi ku tashi lafiya to mun gode malam Murtala to daga Kaduna bari mu cilla kudancin Najeriya zuwa jihar Abia assalamu alaikum wa alaikum kuna magana da salih Captain ne Salisu Ibrahim to bayan su barka ya dare eh, mi kake ji yake sa wannan cutuka da yawa baka ji a kasashen duniya ana samu amma kullum sai ka ji wata sabon cuta ta bulla a afirka me ke sa haka to gaskiya kan ni dai abin da zan ce na yau ni na yi farin cikin kama ku dan na dade na dade gaskiya ba na samun ku yanzu abin da ya kama dama akwai canjin yanayi ne gaskiya hmm. a kudanci nan ba za ka sami yawan yawan cututtuka irin kamar yadda yake faruwa a arewa ba Mm, me yasa to ina akwai yasa kake ji haka yanayi saboda kana ji kana ji saboda kana ji na kana ji saboda kun fi eh. sanyi sanyi a nan kudancin Najeriya shi yasa watakila ba a samun cututtuka ne to gaskiya kan nan ba a cika yawan samun wayannan cututtukan kamar wajen arewaci ba ni dai dan arewa ne amma aikin gwamnati ya kawo ne a nan ko kuma matakan kiwon lafiya da ake ɗauka ne ke da tasiri ga abin watakila to gaskiya ni dai ina gani kamar haka kan amma gaskiya akwai canjin yanayi din saboda wani lokaci zafi a arewa din an fi samun zafi a arewa fiye da kudu din mun gode malam salihu a jihar abe bari mu tafi jihar neja hello hello na wani ne eh, eh, mm, Alhaji Alhaji Muhammadu Dallatu Makwai ke magana. To Dallatu barka da dare eh, ya ku eh, sarakunan gargajiya kuke kallo wannan al'amari. To al'amarin nan da zai ke faru game da game da rashin lafiya na ina gani sakacin sakacin mu ne da yawa. To kamar ya. To za ka gani yanzu abubuwan da doktoci suna bamu shawara a kai kamar gyare-gyare a wurare sai ka gani mutane sai ka gani ba mu iya bi. Hmm. kamar me kamar me yana kawo mana eh, cututtuka iri-iri wanda ba mu taba gani ba amma um, saboda haka rashin sauraren kunnen kashin da mutane suke yi shi yake janyo wannan al'amari kwarai kuwa domin gode eh, da latu bari mu koma jihar bauchi halo assalamu alaikum hello wa alaikum assalam to wane ne ke magana sani makanike da madaki karamar hukumar ganjuwa ma sani ba ni taka ni ka ra'ayi game da abin da yake janyo mana wannan masifu suka sun yawa a tsaka amma muna kira ga hello ina jin ka ina jin ka ci gaba cututtuka sun yi yawa musamman ma irin su sankarau da sauransu hmm. to muna kira ga gwamnatocinmu da allah su taimake mu taimaka wajen yin mana hoɓasa wajen rigakafi amma ma sani baka jin jama'a su ma suna da rawan da za su taka eh to rawar da za su taka shine gwamnatoci ne suke da ruwa da tsaki akan wannan al'amari saboda gaskiya yanzu akwai talauci a ƙasa to mun gode malam sani a bauchi sai ka tsina dukku hello salamu alaikum hello alaikum salam to wane ne ke magana sai mutanen yalo ne daga kaduna to me na ka ra'ayi game da wannan batu da muke na cututtukan da ke yawan bullan mana to wannan ai dai mu kara da addu'a ba wata mala saboda wannan gudun da ai sai dai addu'a gaskiya to Allah ya karbi amma amma amma baka da ra'ayi na watakila wasu abubuwa da mutane suke yi da ke sa cututtuka nan suna bulla wani lokaci eh a yanayin ne na karkara yanayin an ce ni bi akwai zafi da ke dan damun mu duk zafi da ke kawo mana irin wannan cututtukan da ke dan faruwa to mun gode a katsina sai mu je kaduna hello Ta suna ya wuce sulaiman Madaci karamar hukumar kauru jihar kaduna tarayyar najeriya to malam ya ka ina jin ka kowa najeriya ji naka ra'ayi game da gaskiya ni ina ganin ba canjin yanayi ne ba hmm. abu ne guda biyu wanda ni ina gani ya kamata mu yi la'akari da su akwai al'amari na allah duniya ta zo karke ita kanta amma ya kamata mu fahimci haka amma malam yawo duniya za ta kare ne kawai a afirka me yasa sauran sassan duniya ba a jin su suna fama da kaga shugabannin ya kamata su samar da ruwa tsarkakakke wanda al'umma za su dinga sha musamman irin ruwa da ya shafi karkara ba wai kaga karkara har yanzu ana zuwa gulbi da koko ana ɗiban ruwa ba to kaga ta nan ma ana samun cututtuka da rake su to ya kamata a ce gwamnati ta yi yunkuri ta wannan fuska to mun gode to da wannan muka zo ƙarshen irin wayoyin da zamu yi ɗauka yau sai kuma gobe. to madalla karfe biyar saura minti takwas na la'asar a nan washington dc bari mu je najeriya mu kawo muku shirin wasanni a takaice. za mu soma ne da kasar ingila inda 'yan wasan chelsea da ke jagorancin teburin gasar premier da tottenham da ke binta suka mamaye zubin zababbun 'yan wasa goma sha ɗaya na hukumar kwararrun 'yan kwallon kafa ta ingila din ta wannan shekara chelsea din tana da 'yan wasa hudu a zubin da suka hada da 'yan wasan baya biyu gary cahill da david luiz kazalika da 'yan wasan tsakiya biyu irin hazard da ngolo kante tottenham ko tana da 'yan wasan baya biyu kyle walker da danny rose sai dan wasan tsakiya dele ali da dan wasan gaba harry kane mai tsaron gida na manchester united david de dege shine ya sami shiga a jerin yayin da kuma aka zaɓi ɗan wasan tsakiya na liverpool sadio mane da kuma ɗan wasan gaba na everton romelu lukaku a gasar kwallon kafa ta zakarun turai wato champions league an yi wa da barcelona bayan da wasansu na jiya da juventus ta kasar italiya a jiya laraba ya tashi a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a karawarsu ta farko a makon jiya juventus din ce ta doke barcelona da ci uku da nema to amma barcelona ta kasa koma girgiza duniyar kwallon kafa kamar yadda ta yi da psg ta kasar faransa a matakin da ya gabata na gasar gasar inda ta yi waiwayen baya bayan shan kashi da ci hudu da nema a wasan farko a ɗaya wasan na jiya kuma real madrid ta doke bayan munich da ci hudu da biyu wanda ya bata damar tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar a gobe juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa a zagayen na kusa da na ƙarshe na gasar a halin da ake ciki kuma mai tsaron gida na bayan munich manuel neuer ba zai kara buga wasa ba har ya zuwa ƙarashin wannan kakar wasannin sakamakon raunin da ya samu a kafarsa ta hagu a fafatawar da suka yi jiya da Real Madrid. noya ya sami raunin ne a daidai lokacin da Cristiano Ronaldo ya jefa kwallonsa ta uku dab da lokacin da za a kammala wasan. A fagen tennis kuma shahararriyar 'yar wasar tennis 'yar kasar Amurka Serena Williams ta tabbatar da tana da juna biyu dan makonni ashirin. makonni goma sha biyu kenan bayan da ta kafa sabon tarihi na lashe babbar gasa karo na 23 serena mace ta biyu a duniyar tennis za ta koma matsayinta na mace ta farko a makon gobe to amma kuma za ta daina buga wasa a sauran wannan kakar wasannin har sai ta haifu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai shari murya amurka wanda zai bayyana muku manufar gwamnatin amurka babban mai baiwa shugaban kasar amurka shawara kan harkokin tsaro laftanar janar hr mcmaster tare da manyan kusoshin ma'aikatan gwamnati daban-daban sun hadu da shugaban kasar afghanistan gani tare da wani babban jigon gwamnati abdullah da kuma mashawarci kan harkokin tsaro na afghanistan din atmar da kuma sauran manyan shugabannin ƙasa da kuma gwamnatin tarayya a ranar 16 ga watan Afrilu domin tattaunawa akan abubuwan da ke da muhimmanci waɗanda suka shafi ƙasashen guda biyu a wata ziyarar haɗin gwiwa da ƙasar Afghanistan ta kwana biyu. Shugabannin sun tattauna akan yanayin da yankin ke fuskanta akan yaƙi da ake da ƙungiyoyin ta'addanci na alka'ida da ISIS da dai wasu al'amuran. Haka kuma sun tattauna akan wasu abubuwan da suka shafi abubuwan da suka shafi dangantakar ƙasashen guda biyu. da kuma buƙatar ƙara himma don samun ci gaba da ƙarfafa ayyukan zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki ta maganar saka hannun jari gami da hanyoyin bunƙasa harkokin kasuwanci a yankin. General McMaster ya yabi gwamnatin ƙasar ta Afghanistan ta fannin siyasa, tattalin arziki da farfaɗo da harkokin tsaro. gami da ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen hanzarta ƙarfafa yadda ake gudanar da mulki a ƙasar tasu. A wata tattaunawa da McMaster ya yi da kafar yada labarai ta talabijin mai suna Tolo ya bayyana ƙasar Afghanistan ta shekarar 2017 daban take da ƙasar Afghanistan ta shekarar 2001 kuma abin da yake da muhimmanci a wannan lokacin shine tattara ƙarfi wuri guda domin yaƙi da babbar matsalar tsaro. haka kuma tare da taimakawa gwamnatin afghanistan ɗaukar nauyin gyara da kuma karfafa kasar afghanistan domin samar da tabbataccen tsaro ga al'ummar kasar. dangane da amfani da bom mafi girma da dakarun amurka suka yi wanda yake ba na kare dangi ba a ranar 14 ga watan afrilu wanda ake wa lakabi da gbu 43 akan wasu harɗaɗɗen ramukan 'yan ƙungiyar isis wacce ta rike wuya a yankin nan gahar babban mai ba da shawara kan harkokin tsaron ya ce bam ɗin ba wai an jefa shi ne kaɗai ba a'a sai don nuna jajircewar da sojojin amurka tare da dakarun kasar afghanistan wajen yakar da ish da kuma tabbatar da cewa waɗannan mutane da ke cutar da mata waɗanda ke kashe mutane akan gadon asibiti ba za mu taɓa yarda irin wannan ƙungiya ta ci gaba da kasancewa ba ya kara da cewa barazana ce ga al'ummar da ta ci gaba saboda haka dole ne mu haɗa kai akan wahala da ke gabanmu ta watsa waɗannan mutane haka kuma ya bayyana cewa taliban ma dole ne a kawar da su ta hanyoyi da dama waɗanda kuma suke da sauƙin kai a cikinsu waɗanda za a iya daidaitawa da su masu son zama tare da 'yan uwansu 'yan afghanistan domin ƙara ƙarfafa ƙasar da kuma ƙara tashe-tashen hankula da kuma shiga cikin hanyoyin siyasa ina kyautata zaton shugaban ƙasa da babban jami'in gwamnati abdullah za su karɓe su mcmaster ya ce zaɓin dai na ku mutanen ƙasar ne. sharhin murya amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin amurka. to yanzu sai shirinmu na ƙarshe labarin takaice ga maryam. To a takaice masu maye yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce manyan jami'an da shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar daga bakin aikinsu matakin farko ne. Suka ce akwai buƙatar a kai ga matakai na gaba. 'Yan kungiyar alshabab da ke somaliya sun yi barazanar ladabtar da iyayen da ke tura 'ya'yansu makarantun boko da jami'o'i domin ɗaukan darasi. A wani sakon rediyo da aka naɗa mai tsawon minti 26 wanda gidan rediyon Andalus na 'yan kungiyar ya fidda. Mai magana da yawon kungiyar Ali Dere ya ce makarantun boko na koyar da hanyoyi da maradan abin da ya kira na shedanci da ke sa yara na kaucewa addinin Islama. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta jefawa iran da 'yan hezbollah magana a yau alhamis tana mai cewa amurka za ta ɗauki mataki a kan barazanar da suke haifarwa a taron wata-wata na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da aka yi wanda ya mai da hankali akan batutuwan gabas ta tsakiya musamman ma akan batun isra'ila da falasɗinawa Ms. Nikki Haley ta ce ya kamata kwamitin ya mai da hankali akan sauran barazanar da yankin ke fuskanta. ya kamata mu fara da manyan masu alhakin wannan rikicin wato iran da kuma kungiyar hezbollah da ke wato da suke kawaye in ji miss haley wacce take nufin kungiyar 'yan shi'a da ke lebanon kungiyar da amurka ke kallo a matsayin 'yan ta'adda to a gaishe ke maryam jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri na yanzu kuma na ƙarshe a wannan rana ta alhamis sai gobe da safin allah ya kama daga karfe shida na safe zamu fara bulo muku da sababbin shirye-shirye a madadin dukkan ma'anan sashen su na amurka musamman maryam da juli aliyu mustapha sakwata ne a washington